Yayin da rashin tsaro ya yawaita a Najeriya musamman arewaci daidai lokacin ya jaruman kudanci da ma masu fada a ji a Najeriya suna zanga-zangan sauke hukumar SARS ganin yadda ake zargin su da cin mutuncin ɗan adam. ganin yadda jaruman arewacin najeriya wadda suke tashe a yanzu ba su ce komai kan lamarin ba ya janyo cece kuce da muhawara a kafafen sada zumunta. matar soja wanda ta kalubalanci jaruman arewa kan cewa sun zama guba wa yankinsu yayin da hawa mustapha babura ta ce ku daina zagin hausa stars suna zagin su ba su ɗauke su a bakin komai ba ga bidiyon ku ji daga bakin su assalamu alaikum na yi tagin na yi tagin na sani ba kowa ba ne zan ta tagin ba a ga komai ba but i will talk everybody cannot think the same way but i know i can zan iya samun few mutane da za su yi tunani kamar yadda na yi arewa celebrities arewa arewa bloggers northern hibiscus northern blog hausa fulani hausa room and so on you can tag all of them Hausa celebrities Alinuhu Yakubu Muhammad Sani Danja Hadiza Gabon Rahama Sado Oh, Rahim Osado talked something about reform, actually. Um, Mama also talked something about reform. Kudos, but it's not enough. You, you guys need to do better. Um... Zara duk sani yakan yi abubuwa ya yi taɓa yin ƙoƙari na gani kwanaki, which are even shared. But it's not enough. You need to, ya kamata ku yi abin constantly. Constantly. Because in-house film industry Second, also got some people fito nigerian movies because that will make them like not just a northern star it will make them like a niger actor but is that how niger actors do But we can me a money. ba ne rayukan da ake rasawa a uh, southern part of nigeria bai kai kwatan-kwatan wanda ake rasawa a arewacin Najeriya ba. Northern Hibiscus abinda kawai ake yi mana wani loci shine na gama an ɗaura NSAS a Northern Hibiscus. Northern Hibiscus ensas kawai kika gani bata ga rasa rayukan da ake yi a arewacin Najeriya ba? Northern Hibiscus ta iya ɗaura mana bukukuwa. na manya-manyan masu kuɗi sun sa gwalagwalai da sauransu which is intimidating our youth suna kallon shafinta su ma suna son bikinsu ya zamo kamar haka wanda hakan yake sa wasu 'yan matan su je za a yi biki su ce saurayinsu sai ya musu kaza ya musu kaza because was suna so su kai standard inda za a ɗaura su a northern hibiscus ko kuma su ma bikinsu ya zamo irin na the northern hibiscus ake ɗaura ko kuma northern blacks suke ɗaurawa someone once complained about that a northern hibiscus i saw that but please northern hibiscus use your platform in in doing something sosai yanzu gashi gwamnati tana so ta saurari 'yan southern part of nigeria me yasa saboda celebrities su sun shigo ai ba yau aka fara ensas ba amma yanzu celebrities su suka shigo ciki suka ɗauki abin serious na ga bashir ahmad har yana cewa an yi briefing din muhammadu buhari bashir ahmad da yake dan arewa bai yi briefing din eh, buhari sosai bane abu na faru arewa ko nothing is happening arewa ne ba za ka ga an yi magana arewa ba sai dai ka gani an yi magana akan abin da zaka ga yana trending a arewa shine Dazal da Maryam Boot sun yi saga wannan ta yi trending WhatsApp, Facebook, Instagram. Munirar Abdulsalam ɗan nononta ya fito haka ta fito da nonuwa za ga yana trending Allah tsine Allah waye. Um, Sadiya Haruna ta, ta, yi abubuwa za ga yana trending. Hadiza Gabon ta, ta mari amal za ga tana trending ana magana wa'annan karfin gwiwa da kuke yi kuke wa'annan surutan ku dinga amfani da shi kuna yi musu magana kuna cewa su yi magana akan abin da ke damun ku a arewa ba arewa idan ba su yi ba on follow them they are not useful if they cannot do anything to protect you if they cannot do anything to talk to the, to the government ba su ne suke ɗaukan hoto lokacin siyasa su nuna ga sunan da 'yan siyasa ba to su ɗauki hoto su yi magana tunda suna kusa da 'yan siyasa su yi magana su yi tagin ɗin 'yan siyasa wayanda suke southern part of nigeria akwai NAPC, akwai NPDP, but mene duka celebrities nan sun cire sun ajiye wannan abin a gefe allin da al'ummansu suke ciki shine damuwansu a arewacin najeriya babu abin da ke damun arewa ne me kuka yi magana a kai mm, celebrities all what you do is ku sa kaya masu tsada ku sa abin ku ɗauki hoto ku yi post in kun yi post ɗin nan jama'a su gani wane ya je yana neman kuɗin da zai yi shi ma shiga irin taku followers ɗinku 1 million followers a banza 100,000 followers a banza ba za ku iya tagin ku nuna wa gwamnati cewa ku ba kuna da ku ne masu jama'ar idan su basu gane suna da jama'a suna da kuwa ku jama'a ku nuna musu cewa ku ne kuka yi su su celebrities din ku su dora waka a YouTube kar kar kowa ya je kalli YouTube din ai sun san yanda za su idan ana dora waƙoƙi a YouTube din ba mai kalla ana mutuwa waye zai kalla jarumawa song ashe da raina ke son ki jaruma within a month ta samu over million followers shi hamisu breaker cannot post anything about abin da ke faruwa a not ne all what they are concerned is kwaɗayi da abin da za su samu ku yi musu magana ku yi tagin ku yi i don't even need you to tag more on my post post on your own page ko kuma ku je shafin su ku yi musu magana su yi abu a kai in sun ga dama su ɗaura season in movies a youtube kar ku je ku kalla idan sun san cewa da jama'a suke rayuwa da tinkin saboda yanzu ba sa sai da film they don't need you ƙarya ne barin gaya muku idan suka ɗaura film a youtube idan ba ku je kun kalla ba babu yanda za su yi ku kuna ganin yanzu ai saboda ba kwa siyan film ba su wallahi suna buƙatar ku wannan film ɗin da kuke zuwa kallo a youtube ɗin ba ƙaramin taimakon su kuke yi ba to ku ki kalla saboda mene halin ku eh, abin da ke damun ku a arewa ya fi karfin ku je kuna kallon fim din su ko kuma ya fi karfin ku je kuna kallon waka ko kuma ya fi karfin ku tsaya kuna kallon wani wani biki akan wani northern block wani blocks din da ake ake daurawa alhalin cewa ga abin da ke damun ga yan nan sun yi abu sun yi abu suna kai kuna nan ba kwa komai kuma kuma kuma mabiyansu ba ku gaya musu komai ba There was a time da ina following celebrities sun fi sun fi abin da za a faɗa suna da mugun yawa. Wanda I just sit down and chat about it. What are those celebrities? What impact are they putting in my life? Wallahi kaɗan kawai na rage a cikinsu. Kaɗan da I felt I like su kawai na bari. I have to sauran bayan ma I don't like but some da na ga cewa sukan ɗan yi magana ko kuma I just feel like okay I have to sit down one day, create a time for myself, and I unfollow them. Babu impact a ƙasa, babu impact a komai, to haka square mawaƙin da yake so ya zamo yake so ya zamo kamar ko Burna Boy ko Davido ko waye haka kaga Davidon yana yi baka ga yana yaƙi shi da yake ba musulmi ba yana yaƙi akan abin da ke damun al'ummansa. ko kai da kake jarumi haka kaga jaruman suke yi um, yi a yi makulungu da saƙo tana tafiya tana ensas ensas mu ba mazanci a yan sas ba security a arewacin najeriya bata ma ishe mu ba to an zo ma an rage sas mu ba ma damun mu ko a rage sas ko kar a rage sas idan ƙasar tana da security ba ma buƙatar security personnel to kuma ku yi magana akan gwamnati ta shiga ciki mutane suna social media kuna ta binsu kuna ta binsu wani ya je ta sata saboda yana so ya shiga kamar na wani jarumi wani ya ce zai takura saurayinta ta takura saurayinta saboda tana so ta yi biki irin wacce ta gani a wani blog you are even poisoning our society more you are poisoning our society more in fadakar wannan ake fada is not just in film do something talk directly to the government don't be doing it in film talk directly to them Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So I wanted to speak about all these people um, who are really complaining about um, and some movies that they are not doing enough. So I'm not attacking anybody, but I it's my duty to clarify ignorance if I see one happening. First of all, um, the Hausa movie stars, now that you see that they have a value, it's now that you are coming on uh, social media, attacking them, uh, stating that uh, they are not involved in anything about North, they are not helping, they are not protesting. Oh, now you realize they have a value, so now they are people to you. But all the meantime, let me ask you how many people of the people who have access to social media, how many of you are watching Hausa movies in your house? How many of you have a, satellite dish watching Indian movies? Hmm? How many of you have, a, a, what do you call it, Netflix watching Nollywood movies? How many of you are loyal to the Hausa movie stars? When you you bash them you you you connected their names with basu iya with the yan with masu neman suna name the dirty names in the book you all go out there and and and disrespect them devalue them you don't even take the House of movies to be nothing you don't watch it you think it's something of a yan the majority the highest number of people go and do the research because I have done it Do you know who buy Hausa movie the most? You go to Niger. They buy Hausa movie more than you and Arewa Nigerian Hausa people. Duk kun zauna kun ci musu mutunci ba kwa girmama su kuma yanzu saboda an yi wannan protest na 'yan SARS daga daga daga daga daga daga uh, other parts of Nigeria maimakon mu haɗa kai mu zo mu tattauna yadda za mu taimaki juna sai kuma mu fara attacking 'yan Hausa film 'yan Hausa fim suna abubuwa sun kawo ayyuka ga Arewa kafin su zo industry jobs ɗinmu inda kun damu za ku je ku yi research da kun ga yadda unemployment ya yawa a su Kano, Kaduna, Jos da sauransu. Amma a madadinsu suka kawo ayyuka how many years have they been existing? They have came a long way how dare somebody zai zo internet ya yi discrediting ɗinsu. I will not sit here and allow anybody ya ci musu mutunci iya ƙoƙarinsu. But you know something? Alhamdulillah, now something had happened that you realize their potential. So what can we do together, guys? Let's support them. Let's uplift them. Let's give them the status that is due to them. No matter what it is, How Hausa ce tamu. Mu number one awulak and komai namu. ba za mu haɗin kai ba ba za mu ɗauke su da daraja ba mun rika discrediting ɗinsu muna ci musu mutunci muna wulaƙanta su ɗazu-ɗazu na karanta a anda wani eh, eh, document a anda wani comment wani yana ce musu 'yan maula this is wrong and now that you see mutanen da ake supporting sun ci gaba da rayuwa shine kuma za a zo su a zage su bayan da za a yi ku zage su how many times muke ganin duk su hadiza gabon su alinu su yakubu muhammad dukkaninsu su aisha tsamiya su eh, wata ne ga sunan dai da yawansu sun daɗe suna charity za a kawo lafiya da wanda kuka gani da wanda ba ku gani ba mu mun sani ku kuna ina su ɗau kuɗinsu su biya asibiti a kai mutum asibiti ku tambayi waɗanda suke fama da marasa lafiya sun sani they support people they they they, they adopt people su ba su kuɗi su je makaranta irin jihadin da suke a arewa ba ku san shi ba saboda ba ku damu da su ba majority ba ku damu da su ba and now is the time you are going to bash them on social media it's wrong you people should not do that if they have a value in society now that you eh, an kwankwasa kwakwalwar ku ta then let's support them let's sit down on a table and let's bring back the conversation. We value them, we start. We can't be where we are not there yet. It's a, it's a journey. So ma kudin ba, ba haka nan suka tashi ba. Ba haka suka tashi ba suka ruga da gudu. Ba daga haihuwa ba ake ruga da gudu. But you got to recognize cewa in mace ta ciki da leba akwai zafi. This is now an haifar. Where are we taking this people? It's sad and it's beyond that. We have a lot, a lot, a lot of, of issues at uh, ariwa. We need to tackle these issues. I'm here trying to help some young people obtain jobs. I'm researching, finding out, me yara aiki. Do you know the ministry what I'm finding out? Suna nan sun tsaida aiki check the fake applications in yawa daga ariwa fake applications yara su canja eh, eh, mm, citizenship ɗinsu daga barna zuwa eh, arewa jigawa ina ne i mean like i'm really angry i don't even have words right now i need to calm myself down because it's just disturbing what is out there please Mutani, ku yi tunani kafin ku fito ku fara zagin mutane Is it the N Hausa movie responsibility uh, responsibilities to change Arewa? Eh? What do they have? They are doing their best. They are trying. They are out there bringing jobs and bringing awareness to our society among who we wa'anda kuke well to do. The people I'm addressing are the ones on the social media addressing the house of movie stars. You are the ones not even watching their movies. And you have the audacity to come on, on the social media and discredit them? No, oh no, no, no, you cannot do that not when I'm here, not when I know the truth. I have been with those people. I know what good they have done to the society in Ariwa. And I dare not be quiet and allow someone to come forward and discredit these good people who are striving to make a difference in our society. No. And please, if you agree with me, don't just like the video. Say the truth. And let's now forget the let the bygones be bygones because all we are about is to change our society not to be angry at each other not to point fingers not to curse not to discredit we need to come together idan abu ya faru amfaninsa daman ya tayar da kwakwalwa a zauna a zo a taru a yafewa juna a ci da haɗin kai sai mun kama hannun juna mun haɗa kai za mu iya ci gaba a rayuwa In ba haka ba har abada a baya za a mu saboda haka yanzu da ku ta buɗe ta tashi aka tashe ku daga bacci then go back to the source go back to the foundation hausa movie stars are our people they are what we have we are not indians people we are not nollywood okay we are not american movie stars But those are your priorities. If you wanted to, you can.